This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a marhaba lalle ga shirin sashen wasu murya Amurka a wannan la'asari a kan mitoci 22-25 a Nijar kuma a gidajen rediyon wato amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalo da kuma niyya a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci da saduwa da ku a wannan shiri yau muna da bakon makarancin labarai malam bello gadadanci da zai ba ku kanin labarai yanzu to za ku ji cewa shugaba barack obama na amurka zai tattauna tashi wato ya tattauna tashin hankali a gabas ta tsakiya da kuma gardama kan shirin nukiliya kasar iran yau talata a babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya a new york majalisar ɗinkin duniya za ta nazarci takardar da ƙasar mali ta gabatar tana roƙon tallafin soja domin kwato yankin arewacin ƙasar daga hannun masu kishin islama sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da shugaba muhammad morsi na masar sun yi tattaunawar da jami'ai suka ce ta nemi jaddadawa da kuma ƙarfafa dangantaka a tsakanin kasashen guda biyu. to a gaishe ka Bello. To bayan kun gama jin labaran baki ɗaya za mu je kasar Saudi Arabia mu tambayi jakadar Najeriya inda aka kwana game da maganar matan Najeriya nan da hukumomin Saudiya suke neman su takurawa kan batun maganar maharami. Ga umura ake yin wannan kuma in ma har doka ce su kirkiro kamata ce tun kayan wannan lokacin a ce an gaya mana. Kawo yanzu ina ne waɗannan mata suke kuma wani hali suke ciki? za mu kuma leƙa new york inda aka soma babban taron majalisar ɗinkin duniya ka san mu a najeriya muna farin ciki muna alfahari da kimar da ita majalisar ɗinkin duniya take mana to za mu ji kowace irin kima ce ake wa najeriya a wajen wannan taro na majalisar ɗinkin duniya kuma akwai shirin bako raba amma duka sai bayan labaran duniya cikin jawabin da ya yi yau talata gaban babban zauren shawari na majalisar ɗinkin duniya shugaba barack obama na amurka ya tattauna tashin hankalin da ake yi a cikin 'yan kwanakin nan a gabas ta tsakiya da kuma gardama a kan shirin nukiliya na ƙasar iran a cikin wata sanarwa da ta gutsuro wasu sassan jawaban shugaban wadda fadar white house da bayar shugaba obama ya yi tur da tashin hankalin da ya barke a kasashen musulmi dangane da wani bidiyon da ya batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tashin hankalin ya wato ya hada da hari akan karamin ofishin jakadancin amurka da ke bangazi inda kuma aka kashe jakadan amurka a libya christopher stevens da wasu kuma jami'an jakadancin amurka guda uku mr obama ya faɗawa wa wakilan taron na majalisar ɗinkin duniya cewa hare-haren da aka kai a ofishoshin jakadancin amurka a libya da wasu wurare tamkar farmaki ne akan akidojin da aka gina majalisa a kansu ya gargaɗi ƙasar iran cewa ko da yake har yanzu akwai lokaci na tattaunawa domin cimma sulhu akan ta na nukiliya lokacin dai yana da iyaka ya kuma jaddada cewa amurka za ta yi bakin ƙoƙarinta domin hana iran mallakar makamin nukiliya a wannan makon majalisar ɗinkin duniya za ta nazarci bukatar da ƙasar mali ta gabatar na neman tallafin soja a yunkurinta na kwata yankin arewacin ƙasar daga hannun 'yan kishin islama majalisar dai tana iya takalar wannan batu da gobe laraba a lokacin wani babban taron da za ta yi a new york kan shanin tsaro a yankin sahel na afirka a lokacin da yake magana jiya litinin a can gefen zauren babban taron majalisar din da ake ministan harkokin wajen faransa laurent fabius ya ce mali ta bukaci a tallafa mata da rundunar ce a cikin wata wasiƙa da ta aike wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin banki mun tun ranar 18 ga watan nan na satumba a cikin wannan makon ne gwamnatin ta mali da kuma kungiyar hada kan wato bunƙasar da tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ta ecowas suka ce mai yarda a kan girka sojojin kasashen afirka na yamma ɗin ƙarƙashin wani izini na majalisar ɗinkin duniya wannan daidaituwa ta share fage ga majalisar ta amince da roƙon ƙasar malin dai sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da shugaban kasar masar muhammad morsi sun yi tattaunawar da jami'ai suka bayyana a zaman na jaddadawa tare da karfafa dangantaka tsakanin kasashen guda biyu. Clinton da Mr. Morsi sun haɗu ne a yammacin Litinin a birnin New York a inda suka tattauna akan tattalin arzikin Masar da kuma barazanar da ake fuskanta daga masu tsatsauran ra'ayi a yankin na Sinai. Kamfanin dallacin labarai na Associated Press ya ambaci wani jami'in Amurka yana cewa ganawar ta jaddada buƙatar da akwai ga Masar da ta tabbatar da tsaron cibiyoyin diflomasiya na Amurka da ke ƙasar tata. ganawar ta zo ne makonni biyu bayan da 'yan zanga-zanga suka tsallaka katangar ofishin jakadancin amurka a birnin alkahira suka yaga tutar amurka sannan kuma suka masayata da wata tutar musulunci domin nuna fashinsu ga wani fim da ya batanci akan addinin islama da aka hada a amurka shugaba barack obama ya faɗa a bayan zanga-zangar cewa ƙasar masar ta kasance ba kawa ba amma kuma ba abokiyar gabar amurka ba a jiya litinin wani jami'an amurka ya ce ne aka wuce wannan hali na zaman doya da manja tsakanin kasashen guda biyu to muna baku labaran duniya ne daga sashen wasu murya amurka a washington shugaban amurka barack obama da mai kalubalanta shi na jam'iyyar republican a zaben bana wato mitt romney za su ba da jawabai har ma shi obama ya riga na shi dangane da manufofin harkokin waje a wasu manyan taruka biyu na kasa da kasa a birnin new york yau dinnan talata mr obama ya riga ya magana akan rigingimun baya a yankin gabas ta tsakiya da kuma cece kucin shirin nukiliya na kasa iran a jawabin da ya yi a gaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya daga bisani kuma zai je wani jawabin na daban ga shugabannin gwamnatoci da 'yan kasuwa a wajen wani taro da cibiyar nazarin harkokin duniya ta tsohon shugaba bill clinton ta shirya wadda kuma mr clinton da kansa zai jagorancin zama haka shi ma mr romney yana halarta taron na cibiyar ben clinton yau talata kuma kwamitin yaƙi neman zabensa ya ce romney zai gabatar da shawarar cewa daga yanzu amurka ta ginda sharaɗin cewa duk wata ƙasar da za ta samu agajin raya ƙasa na amurka to lalle ta kawar da shingayen cinikayya ta da buɗe ƙofofi ga masu zuba jari na amurka a cikin ƙasarta ƙungiyar agajin yara mai suna save the children ta ba da gargaɗi game da illar yakin da ake yi a syria kan ƙananan yaran ƙasar tana mai cewa suna fuskanta hare-hare yayin da kuma wasu daga cikinsu suke shaidar rasuwar 'yan uwansu da idanunsu shugaban kungiyar agajin ta wato shugabar kungiyar agajin ta ce ana gudanar da munanan tashin hankali akan yaran na Siriya kuma suna buƙatar kula ta musamman domin dawo da su hankulansu. Kungiyar ta kuma yi kira ga Majalisar Ɗinkin nuna da ta kyautata hanyoyin ganowa da tara bayanan yadda aka wato bayanan yadda ake keta hakkin yara a kasar wakilin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen larabawa kan rikicin ƙasar siriya lahdar brahimi ya yi bayanin yadda kusan babu mafita a wannan rikici yana mai bayyana wa 'yan jarida a bayan ya gabatar da rahoto gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa yanayin na siriya ba shi da kyawu kuma yana ƙara muni Brahimi ya kuma jaddada kalaman da ya yi a baya cewar wannan rigima barazana ce ga yankin da kuma duniya baki daya. Ya ƙara da cewa ko da yake yana da wasu shawarwari kan yadda za a sassauto da wannan rikici, amma har yanzu bai tsara shirin da zai iya kaiwa ga warware shi wannan rikici ba. To mun ka muku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington. To yanzu mu muku tattauna da Grace Alheri Abdu ta yi da jakadar Najeriya a ƙasar Saudi Arabia Abubakar Shehu Bunu Bungudu kan ɗaruruwan matan Najeriya nan da hukumomin Saudiya suka tsare su abu saboda cewa wasu matan sun je hajji ba tare da namiji tare da su ba wato muharami. To, alhamdulillah har yanzu dai muna jiran akwai wata takarda da aka rubuta ma shi gwamnan Makka domin a samu a sake wayannan ko kuma a sallame su je Madina domin matsalolin da suka shiga cewa sun shigo ba tare da muharrami ba wanda yake lokacin hajji, biza da ake ba ba cewa ga muharramin wance ga muharramin wance da sauransu. ga umura ake yin wannan kuma yan ma har doka ce suka kirkiro ya kamata ce tun kayan wannan lokacin a ce an gaya mana mu daga najeriya cewa duk mace da za ta zo wannan ƙasa sai da maharaminta. a hato kawo yanzu ina ne waɗannan mata suke kuma wani hali suke ciki misali? Yanzu suna nan jidda airport domin matsalar dama jidda airport ne saboda wayanda ke sauka madina ba mu da matsala can da sun zo ana kiliyarin nasu su taimaka saukansu a madina yanzu suna nan jidda kuma suna da cikin kwacin laya domin su abinci muna jiran ita wannan hukuma ta ƙasar saudiya insha Allah nan da yan hawaii kaɗan mu je bayani daga wajensu na sallama su waɗannan mahajjata domin su wuce zuwa madina insha Allah. Eh to ga wanda bai fahimci ainihin abin da yake faruwa ba da dama suna tsammani ne cewa an tattara waɗannan matan an je an kulle su kamar ko a wajajen 'yan sanda ko kuma a wajen wata hukuma bayyana mana yi mana ƙarin haske ranka ya daɗe dangane da lamarin. Ba haka ba ne suna nan jidda airport kuma akwai ma'aikatanmu da ke bangaren mata da suke zuwa wajen su ba an kulle su ba ne suna nan dai cikin jidda airport wanda yake airport ɗin tana da girma. akwai masallatai da sauran wurin sayan kayayyaki haka da sauransu ba ba a kulle suke ba insha Allah wato wato eh wato ba a ba su izini kamar yadda idan mutum ya tafiya ya tafi wata ƙasa ya tashi ya tafi wata ƙasa irin yadda zai je wajen jami'an shige da fici a ba su izinin tafiya wurin masaukin ka shine ba a ba su wannan izini ba shine ba a ba su ba kuma matsalar cewa ba su da muharram wanda yake ke ga visa ma da suke ba su Saudiya daga can Najeriya ta hajji ce ake rubuta ba magana cewa ko wace mace ga muharram din ta ga wannan biza din so in ma matsala ce su adda ita su suka jawo ta kuma mu wasu ba mu rubuce ba cewa wannan shekara hajjin da za a yi duk wata mata da za ta zo wannan kasa mai tsarki sai ta zo da muharraminta. To akwai sabanin adadin matan da suke wannan tashar jirgin sama akwai rahotannin da suke nuna cewa mata kimanin 400 ne waɗansu kuma suna cewa ma 800 ne. daga jihohin a Sokoto da kuma Jigawa ko kuma Kebbi ne? Ko za ka yi mana ƙarin haske dangane da wannan? Eh yanzu adadin yanzu yanzu da ni magana ya kai wajen ce dubu aka gama domin ina riyar ne amma an min cewa yanzu sun kai saboda akwai jiragen da suka zo suna warewa ne matan da irin daga shekarunsu zuwa arba'in da wani abu can suna bari su wuce. amma duk macen da da ashirin da biyar zuwa talatin su ne suke warewa. Mm-hmm. To daga waɗanne jihohi matan suke? Akwai jihar Sokoto, akwai Jigawa, akwai Zamfara, akwai Kano. Mm-hmm. To ka ɗan yi dai bayani a kai amma a ganin ka wane mataki ne za a iya ɗauka na gaggauta ganin cewa an ba waɗannan mata izini su je su shiga cikin sauran mahajjata su gudanar da ayyukan ibada da ya kai su makka. A insha Allah mun bi do muna bin doka da oda ta kasar su ne mu bi mu yi rubutu mu yi magana da hukumomin da abun ya shawa. To yanzu an ce an aika wannan bayanai ga shi gwamnan Makka so muna jira nan da 'yan awoyi kaɗan idan ba mu samu wani haske ba sai mu share ko matakan da za mu ɗauka da nan ƙasar da kuma can ƙasar eh, Najeriya insha Allah. Eh dama tambaya ta gaba da na so yi maka ita ce eh, ganin yadda ake ci gaba da fuskantar wannan matsala wanda mataki za ku ɗauka a gida Najeriya domin ganin cewa waɗanda suke ƙasa da shekarun da ba a bari su, shiga ba su mata so daga gida ba sai an warware wannan matsala kar su zo su ma su wahala. Eh, ai ba magana wai shekaru ba ne, magana cewa duk macen da za ta zo wannan ƙasa sai da maharaminta. Ba magana wai sun ce mai shekara ashirin da ba ko talatin ba za su zo hajji ba, suna magana ina maharami saboda ga bizar tasu da suke bayarwa in malayi ne ko kuskure daga su ne tun bizar da suke bayarwa ba a rubuta cewa wance ga maharamin ki za ki je hajji ba lokacin umura ba ne da za a cewa in za ka zo sai kin zo da maharamin ki ga umura domin in zai fita ko za ki fita dole wannan akwai alhazan jihohi ko kuma ma'aikatan jihohi na filigiram da suke gudanar da duk waɗannan abubuwa da wanda yake baya za a ce wani rai ya zo ya subile ko bai koma najeriya ba da sauransu akwai hajj commission duk suna gudanar da waɗannan ayyuka sannan kuma ga ita embassy so ke ga da waya a ce wani alhaji ya zo ya subule ko ya boye bai koma najeriya ba To ranka ya daɗe mun gode kwarai da gaske za mu ci gaba da tuntuɓa ka domin jin ci gaba da ake samu dangane da wannan lamari. To masha Allah ni ma na gode. Ta mun gode. To madalla yanzu kuma sai birnin New York inda a yau aka soma babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya aliyu mustapha sokoto ya tattauna da karamin jakadan najeriya a new york din wato council general ambassador habibu habu kan isowar tawagar najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaba goodluck jonathan eh, ya zo tiran lahadi kuma an yi gagarumin taro wannan kasancewa ambasadan mu da ke washington ita ambasada da ke aka haɗo ta take aiki da majalisar ɗinkin duniya da ni consul general na new york da consul general na atlanta da ambasadanmu da ke canada wannan mutanen gwamnati kenan banda kuma wanda suka zo daga nigeria kamar gwamnan bauchi gwamnan benue gwamnan akwaibon wannan su suna cikin tawa daga shugaban kasa. To Alhaji Abibu yayin da shugaban Najeriya yake na New York akwai yiwuwar zai sadu da wasu shugabannin wasu kasashe? Ai Hajji tun jiya ya fara ai. ya fara haɗuwa da shugaban ƙasar faransa da sauran shugabanni a jiya ina jin ya haɗu da shugabanni kusan uku a yau kuma zai haɗu da kusan guda shida mhm. wannan an riga an tsara cewa za su zauna za su yi maganganu ban wannan ana mitin kuma za su ɗan tsaya daga gefe su ɗan yi magana wannan an riga an tsara cewa gashi zai zauna da su za su yi maganganu Eh, dama alhaji habibu wasu na cewa irin wannan taron da aka yi na shekara-shekara aka yi shi ne? Eh, shekara-shekara ne ake yi wannan kuma kasan mu a najeriya muna farin ciki muna alfahari da kimar da ita majalisar ɗinkin duniya take mana na cewa shugaban ƙasar najeriya ranar farko yake yin speech ɗin shi wannan ba karamin ɗaukaka wace a Najeriya. mun koyaushe haka ne ko ko dai a bana ne yake haka? A'a da ma can haka suke mana kuma sun ci gaba da haka. Yanzu ka ga yau din nan shugaban ƙasa Amerika shine mai magana na biyu bayan sakatare janar na kungiyar yayi magana. Sai shugaban ƙasa Amerika mu kuma mu ne na tara wannan za mu yi magana a yau ranar farko. to kaga ai ba abin da ya wuce wannan kima dai da aka yi wa najeriya ah, kwarai da gaske alhaji bibu kuma mutane da yawa suna ganin irin wannan taro yakan ba da dama ga shugabannin kasashe su zo su haɗuri guda su yi cuɗanya eh, ido da ido ah, wato ba ma taron kawai ake zuwa ba shi ana cin moriyar haɗuwar kenan wannan matuka daga kasan akwai wasu abubuwa da sukan gudana a duniya a diplomasiya waɗanna idan ba shugabannin kasashe suka haɗu ido da ido suka yi magana ba wasu abubuwan ba sa warwarewa yanzu misali rikici da ake a mali kaga abu ne wanda yake dole najeriya ta tsaya ta yi magana a kan mali domin rikicewan mali zai ƙara mana wani problem mu kanmu a ƙasar ta najeriya kamar yadda libya ta faru rikicewar libya ya zo ya shafe mu sosai sosai to haka eh, mali yake mali kuma ka san yan uwa ce ta jiki da dole ba yadda za mu yi ga mali ta rikice sannan mai wani abu to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da shugaban ƙasa yake ta tattabawa. To a ƙarshe Alhaji Habibu na san mutanen garin nan naku na New York wani lokaci taron nan da ya zama musu alaƙaƙai ne don an ce garin nasu yana cika fab da mutane da baki da sauransu Allah Allah su kiyaye a gama a tafi ko? Ai Mala Aliyu ba ma cika tab da mutane ba hanyoyi duk an toshe. Yanzu ofis ɗinmu na nan Najeriya idan ka zo kofar wurin in ba ka da katin na shiga majalisar ɗinkin duniya to sai ka yi wata rikici kafin ma ka shiga ofis ɗinmu. Ashe suna ji kamar suna ji kamar ana takura musu kenan. Ai ai malali ya wuce takura. Ai a matsa muke cak ba <laughs> yadda za ka yi. In ka toro da mota ka tsaya ma a sauke ka sai a dinga cewa ka wuce ka wuce ka wuce. Har kwana nawa za a yi ana wannan kuna fama da wannan. ai ka san ana wata uku ne yake yin wannan taron amma kamar nan da sati biyu haka manyan shugabannin kasashen duniya sun gama magana to sannan sai su cire wannan shingayen domin a lokacin ministoci ne suka rage wanda su kuma ka gaba sai an ba su tsaro irin na da ake ba shugabannin duniya ba. Eh. To jama'a Alhaji Habibu Abu kenan Consul General na Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya a can birnin New York kenan. To Alhaji Habibu mun gode kwarai da gaske. Ni ma na gode malami. Dukan gari a Amurka sai ka gan sunan da gida kaza kuma gonakin su gaba ɗaya. karfe goma sha ɗaya da minti ashirin na safe a sashen wasu murya amurka a nan washington kamar yadda na ga muku yau kun ji mun fara gabatar da labarai tare da bello galadanci bello me kake son mahasaro sani game da kai a takaice to alhaji sunana bello habib galadanci dan kano ne ne kuma na yi karatun digiri akan kimiyya da fasahar na'urorin kiwon lafiya a turance biomedical engineering kenan da kuma diflomomi a nazarin al'umma da amfani da fasaha wajen agazawa mutane marasa karfi a turance sociology da humanitarian engineering and social entrepreneurship a jami'ar penn state da ke jihar pennsylvania a nan ƙasa amurka na shigo aikin jarida ne domin na sa hannu wajen faɗakar da jama'a akan hanyoyin ci gaba shugabanci ilimi al'ada da kuma gina ingantacciyar gimshiki domin jama'a su samu karfin gubar fasarta rayuwa mai daɗi da ma'ana. To Allah ba da sa to ga shirinmu na gaba. Masu haro assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Yau cikin shirin bakura ba za mu kawo muku ƙarshen hira da Malam Jamil Hassan daraktan harkar banki na bankin Islama da ke Gambia. Na tambaye shi abin da ya bashi sha'awa lokacin da ya kawo ziyara nan Amurka. Eh, kamar yadda na faɗa a baya inda na je na yi karatu a nan Harvard zuwa na biyu nan kuma yadda suka yi mana bayani akan abubuwan da muka yi da yadda muka yi fara da su suka ce sun koya abubuwa da yawa a gurinmu kamar yadda mu muka koya a gurinsu wato da kuma yadda ka ga makarantu kawai yadda aka ba su goyon baya suka haɓaka suka bunƙasa aka ba su 'yancin cin gashin kai da tallafi Ah, na cikin lokaci mai tsawo wannan abu ne wanda ya birge ni ina ga a dalilin haka ne ma da aka samu a nan din kamfanoni ma ta irin wani wato yanayin rayuwa kamar mu mun samu mulki shekaru hamsin da biyu da suka wuce daga shekaru na farko ya kamata a mun yi tanadi muna tallafawa wasu madakan ah, tsarin tattalin arziki makarantu ne ah, harkan noma ne harkar kasuwanci ne harkar kafa kamfanoni ne da masana'antu duk irin wannan kuma na san a lokacin a ɗin gwamnatoci sun yi ta yin haka ne amma bayan wani lokaci abubuwa sai suka canza sai zama na kamar mun rikice mu san inda muka dosa ba sai kawai a yi ta sace-sace komai haka ce gashi an baka kuɗi ka yi kaza wa mutane sai ka nemi a za ka sace kashi tamanin ko casa'in na wannan kuɗin ka bar goma goma kuma in ka bari ba abin da zai yi akan abin da aka tsara sai zamana mun zo mu rayuwa ta zamana kawai a competition din waye ya fi wani iya sata ko waye ya fi wani tara dukiyar sata ba wai waye ya fi wani kokarin ɗaukaka ƙasa ba ko ɗaukaka jama'a shi ko mutanen ƙauyen su gaba abin da so wannan kishin mun rasa shi kuma har yaƙi mun yi an kuma nuna a tarihi cewa ƙasashen da suka yi yaƙi sun fi samun danƙon zumuncin wato kishin ƙasa da neman ciyar da kasar su gaba amma mu a najeriya abin ya kiwa layi alhamdu dai allah shi san abin da yake faruwa a ƙasar mu amma akwai really abubuwa da yawa da zamu koya daga yadda amurkawa ko kuma turawa suka tsara abubuwansu maganan kuma kushewa sun ce rayuwa akwai yanayin tsanani a nan ba na ce mutane sun ci da allah rayuwarsu ba ko kuma don mu idan muka ce mun sa Allah a rayuwar namu in ana haka din Allah na tuba sai ya ce mu mun saka Allah too much mun yi saka ce mun bar Allah ya mana komai to su kuma hala in aka duba ta sai a ce su kuma gaba ɗaya sun fatattaki Allah da rayuwarsu sun nuna cewa su suke da karfin yi wa kansu komai kusan ina ga contrast din kenan da mutum zai iya gani dan anan kudinka shine gatanka ba uwa ba uwa ko me za ka yi kowa dole ya ta aiki ba iyaka kaman jaki baka da lokacin ibada <laughs> baka da lokacin hutu baka so wannan shine dai dan ce abin da na gani wadda ni in za a bani <laughs> zaɓi hala zan iya gudan wannan yanayi na rayuwa. To a harkar abinci ba me kake wani irin abincin Amurka kake jin daɗi? <laughs> To kar in sa masu sauraro dariya Dunkin Donut na fi so. To ka fi son Dunkin Donut wannan ne. Shine favorite dina. To kan ka ce da ni shi kake ce da safe da rana da yamma duka. <laughs> Na da kasan fruit da yawa sosai a nan. Eh. alhamdulillah. Ka yi maganan eh, ‘ya'yan itace ya sa zan wata Ya aka yi ne nan kuma maganar addini. in Allah ya ambaci na san haka ma watakila za ka samu a cikin linjila eh, in Allah ya eh. ambaci maganan eh, aljanna za ka je na maganan 'ya'yan itace 'ya'yan itace da sauransu amma ya aka yi ko babu bayi da tasiri a wurinmu a ƙasashenmu sai dai tuwo abinci dai <laughs> to to eh, to ina ga amma fa in ka in ka lura daga a da can can in ka duba tarihi kuma yana da tasiri eh. a yanzu ne yanayi ya canza da muka zo wato muka yi talauci yayi yawa sai zamana e eh, kaga ai aka samu mai in ka tuna sai muka yi watsi da aikin gona a hankali a hankali muna nuna masa sakaci har abu ya zo ya watse gaba daya muka mamanta da shi yanzu na ga abincin da Eh, eh abin da nake nufi shine lokacin da nake tashi akwai ƴaƴan itacen da sauransu muna ci amma dai muna ci saboda muna ci ne amma ba yi da tasirin muhimmancinsa kamar a ce ga abinci to shi yasa ne eh, gani eh, ka oh, eh na gane amma ka san ƴaƴan itace kuma yana tafi da ganye ganye haka da tsire-tsire ka san ko da baka samu shi wadda bature zai kira fruits ba su vegetables din suna samun duka kusan abu ɗaya ne eh amma shi din mu muna son muna son ganye kuwa ai sosai eh, muna ci amma alal misali ina ganin wato ko saboda ba a fahimci tasirin sa bane misali magana da nake eh. maka abokiyar aiki na eh. tana bincike sai ta gano cewa zogale idan ka san irin amfani da ke cikin zogale wato eh. sai kusan ma ka daina cin kowane irin ganye ka sai zogale kake ci amma lokacin da eh, ah, muke eh, ni ka yalla ba ai na sani yanzu ni ma inda iyali na za ta yi haka abin da inda ta ji da zogale yayi toho a gari za ta aika a yanko mata saboda ni ba abin da nake so kaman shi Haji Jamil Hassan a babban darakta a Arab Gambia bankin Islama da ke kasar Gambia mun gode kwarai da gaske da samun lokaci a mana ƙarin haske dangane da harkokin banki da ma kuɗi baki ɗaya a ƙasashe irin namu da kuma amma nan ma ƙasashe da suka ci gaba mun gode kwarai da gaske kuma Allah ya mai shi ka gida lafiya. Amin ya rabe ni ke da godiya na gode Allah ya saka da alheri Allah kuma ya ƙara mana fahimta. Masu aro baki ɗaya kuma abin da ya sauwa kenan cikin wannan hira sai kuma mako na gaba da ikon Allah mu kawo muku sabon bako ko bakuwa ko baki. yanzu a madadin Malam Jamil Hassan da Julie Leathers Gresham wacce ta daidaita sautin shirin, a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. To ga labarin matakaici. To kun ji cewa uh, shugaba Barack Obama na ƙasar Amurka ya tattauna tashin hankali da ake yi a cikin kwanakin nan a gabas ta tsakiya da kuma gardama akan shirin nukiliya na ƙasar Iran a yau talata a gaban babban zauren majalisar shawarwari na majalisar ɗinkin duniya. Uh, a wannan mako kuma majalisar ɗinkin duniya za ta nazarci buƙatar da ƙasar mali ta gabatar ta na neman tallafin soji a yankurinta na kwato yankin arewacin ƙasar daga hannun 'yan kishin islama sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton da shugaban kasar masar mohamed morsi sun yi tattaunawar da jami'ai suka bayyana a zaman na jaddadawa tare da karfafa dangantaka ah, wato na halin zaman doya da manja tsakanin kasashen guda biyu shugaban amurka da mai kalubalantar shi na jam'iyyar republican mitt romney za su ba da jawabai dangane da manufofin harkokin waje a wasu manyan tarurruka guda biyu na ƙasa da ƙasa a birnin new york yau talata to a gaishe ka bello to jama'a da haka muka zo karshen shirin na yanzu ba shi ba wai me ra'ayinka game da batun a ƙara kirkiro jihohi a najeriya ne domin wasu suna nan sar yanzu su bari ba suna ta kakkafa ƙungiyoyi yau muna so idan mun dawo da rana da dare kai ku yi mana magana ra'ayinku ku kan batun ko a ƙara jihohi a najeriya ko a bansa yadda suke koma a rage su yanzu a madadin shi bello galadin shi da julia letters gresham da dukkan masu sashen wasu murya amurka ali musu fansa kwata ne sai mun damu ku an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.